ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون يا kai wannan manzo ka tunkuɗa duk wanda yake munana maka da hali mafi kyau ta hanyar ka yafe masa ka yi haƙuri akan cutarwarsa mu mun fi kowa sanin abin da suke faɗa na shirka da ƙaryatawa da abin da suke siffanta ka da shi na abin da bai dace da kai ba kamar tsafi da hauka